To idan muka je Najeriya kuma gwamnatin Zamfara ce ta lashe takobin bin duk matakan da suka kamata. Don gani ta kubutar da ɗaliban nan da wasu 'yan bindiga suka sace daga jami'ar tarayya da ke Gusau. Ya zuwa yanzu dai an sami kwato shida daga cikin waɗannan ɗalibai. Sace ɗalibai dai yana, yana ci gaba da jan hankalin jama'a da ƙungiyoyin ciki da wajen Najeriya. Kamar yadda za ku je a cikin wannan rahoton na Abdulsalam Ibrahim Ahmad. ya zuwa safiyar nan da ya gamayyar jami'an tsaro wadda ta kunshi sojojin ƙasa da na sama da kuma 'yan sanda tana can tana ta fafutuka don ganin an kwato ɗaliban nan mata na jami'ar tarayya ta gusau waɗanda 'yan bindiga suka sace a cewar suleiman bala idris mai magana da yawon gwamnan jihar zamfara cikin ikon allah an iya kwato ɗalibai shida tare da kashe su waɗanda suka kai farmaki ɗin da dama daga cikinsu wannan dai abun alhini ne abun abu ne mara daɗi kuma bisa haka ne ya sa gwamnan jihar Dauda Lawal ya umarci mataimakinsa Mani Malam Mummini akan ya kira taron gaggawa na majalisar tsaro na jiha aka sanar da su shugabannin jami'an tsaron cewa to wannan abu da ya faru a su yi duk mai yiwuwa na ganin cewa sun ceto waɗannan ɗalibai sannan kuma su tabbatar cewa duk wani waje da aka san yana da hatsari a je a saka jami'an tsaro su dinga sintiri a wannan wurin don ka ba da kafa da su waɗannan 'yan bindiga za su aikata ɓarnan da suka shigo zamfara aikata abun mamaki shine waɗannan 'yan bindigan shigowa suka yi daga wata jiha sun zo ne domin su yi wannan ta'addanci na sace ɗalibai amma insha Allahu daga rahotannin da muke samu daga jami'an tsaro da suke yin su cikin dazuka ba za su iya fita da waɗannan ɗalibai daga cikin zamfara da Allah za a kwato dukkan raguwan ɗaliban da suka rage a hannun 'yan bindiga kuma za a kiyaye afkuwan irin haka a gaba. Yayin da gwamnatin jihar Zamfara ke bayar da wannan tabbaci na ƙoƙarin ganin an kwato ɗaliban jami'ar tarayyar ta Gusau waɗanda 'yan bindiga suka sace, batun na ci gaba da ɗaukar hankali a ciki da wajen Najeriya. har ma kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta yi allah wadai da lamarin ga kuma abin da daraktan kungiyar a najeriya malam isa sanusi yake cewa gaskiya wannan abun abun takaici ne kuma mun yi allah wadai da shi kuma muna allah wadai da 'yan bindiga da suke yawan aikata waɗannan abubuwa suna jefa rayukan bayan allah cikin hatsari sannan kuma babban laifi ne mutum ya kai hari zuwa makaranta ko kuma wurin taron jama'a wanda yake bai shafi wani abu da ya shafi rikici ba wannan abun abun takaici ne abun Allah wadai ne sannan muna kira ga gwamnatin Najeriya da hukumomin da ya kamata su tashi tsaye su tabbatar da cewa sun kawo ƙarshen irin cin karen babbaka da 'yan bindiga suke yi a jihar Zamfara wannan abin ya isa haka mutanen jihar Zamfara tura yanzu ta kai bango ya kamata a ceto su daga hannun waɗannan mutane waɗanda suke cutar da su suna kashe su sun hana su noma suna yi wa matansu fyaɗe suna yi wa 'ya'yansu fyaɗe yanzu kuma gashi har suna hana yara makaranta A jijjifin safiyar jiya ne dai 'yan bindigan suka sace ɗaliban mata daga gidaje uku na kwanansu da ke yankin ƙaramar hukumar Bungudu ta jihar Zamfarar. Kuma a hukumance dai har yanzu ba a kai ga tantance adadin waɗanda abin ya rutsa da su ba. Abdulsalam Ibrahim Ahmed sashen Hausa na BBC da Abuja na. To anan kuma ga mai da TV. Mai Biredi TV ga Mai Biredi TV faɗakar ruwa nishaɗi sai Mai Biredi TV. Kakar gasa online TV Mai Biredi TV gidan TV mai faɗakarwa tare da nishaɗantarwa.